khamsun aw sittu ayatin wa an lailatul qadr wa fadliha ala baqil layali tana ba da labarin daukakar lailatul qadr abinda qadar daraja daren daraja domin ana ka daraja aikin mutum a ran nan kamar yadda zai bayyana wa fadliha sannan da darajarta ala ita daren ala baqil layali bisa ga sauran daruruwa ga larabci dare bacce ce yini namiji ne kun gane ko eh, saboda kayan kun jina ce eh, cikin ta eh, wa kada ku yi mamaki <laughs> takarruman min wa ta'ala wa fadalan li hadhihi al-umma wannan al-umma an dauka ta da wannan daraja kun gane to ci gaba bismillahir rahmanir rahim idna anzalna fi lailatul qadr wato bismillahir rahmanir rahim inna anzalna wato mu bun saukar da qur'ani jumlatan wahida gaba dai min mahfuz daga lawhil mahfuz ila mahfuz ila ila dunya zuwa ga sama ta kusa wa ku fiza fi izza an ka tsare shi ga wani wuri da ake cewa baitul izza qala abbas abbas ya faɗi wannan magana radiyallahu anhu abbas da shi da ɗansa wa amlahu jibrilu ala ala safara bayan haka nan jibril yayi shibta shi ga masu shibta ga masu rubutu aka rubuta aka aje anan ثم كان yanzu yanzu رسول ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam najuma sannan jibril kuma da kansa shi ke saukar da qur'ani nujuma wato lokaci lokaci ga annabi sallallahu alaihi wasallam fi 23 sana cikin shekara 23 wato in wani abu ya auku ya taho da shi domin an fi fahimta kuma wannan don sauki ga wannan al'umma kada a hana su abubuwa waɗanda ba su da kyawu um, uh, uh, abin nan ɗaruruwa na al'adu a ce ɗaya rana don abin kun ga mutane ba za su iya ba kun gane bai ta bilo kai gwargwadon ya tabbata lalura ta auku wal hajati ilayhi to uh, Allah ya ce mun saukar da shi cikin lailatul qadri fi lailatul qadri a wato daren daraja wal azmi wal izmi da girma shi sha ramadan cikin watan ramadan allazi unzila fihi alquran wanda an ka saukar da qur'ani a ciki kun gane to bismillahir rahmanir rahim ah, wa ma adraka ma lailatul qadr wa ma kama la laylatul qadr ya sanar da kai abinda a wannan dare na daraja don a girmama abin nan darajar shi suma bayyana fadalaha min thalathati awjuh ga darajar shi ta hanya uku far awwal min jahati mudafati thawabil amali na farko in mutum ya samu yayi wani aikin ibada a ciki za a ninka masa kamar yadda zai faɗa lailatul lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahr wato daren wannan lailatul qadri wato ya fi dare dubu wato in ka yi sallar isha'i a ran nan kai dai cikin cikin ɗakinka ta an ka karɓe ta kana da lada guda eh, sau dubu sau talatin in ka tafi masallaci ka yi ta tare da limami an ka baka juz'i 25 ko ko an ka baka daraja 27 saboda zama tare da limami kana da 27 sau sau dubu sau talatin ko kuma 25 sau dubu sau talatin kulisa ku gani wata kowace ibada kan yi ta kaɗin ita ce za a ninkawa domin wanda shi ka wanda shi ka kuma kyautatawa shi ma za a ninka ya shi ka abin nan za a ninka musu sau dubu sau haka nan amin amin ala kulli halin duk wanda bai bari an sallah ta kuce masa to zai sami karanci hamsu salawati wato guda wadda kake ta yi ne sau dubu sannan sau talatin ko kuma ishirin da biyar in an ce ka yi sallah tare da limami ba a za a linka shi sau jutsu ishirin da biyar ba sau ishirin da biyar sau dubu sau talatin ko kuma sau ishirin da bakwai ishirin da bakwai sau dubu sau talatin eh eh kware da gaske wannan ga duk wanda bai bar sallah ba to in ya zan kana wani aikin ibada kuma ko wani aikin ibada ka yi a ran haka za a ninka shi kun gane ko muna fatan da in shekai ya rubuce mutum eh iya eh, kyan kai aikin da kai cikin daren ne ake ninka. shi daren in an ce wato eh, abin nan darajar shi sau dubu ɗari ni amfane ka a to abin nan in an yi haka wato 20 da sau biyu kenan amma yinin shi ya kamata ya shigo ciki don ko yinin ma zai hito da haske ka gane domin idan abin idan rana ta fadi idan rana ta fadi kun ga abubuwa biyu idan rana ta faɗi ga kidan wata to abin an shiga yau na ga wata yau 22 to in rana ta faɗi mun shiga 23 in rana ta faɗi mun shiga 23 sai sai alhijiri ya hito har abin har rana ta faɗi gobe wato duk 23 ne amma ga kidan yini wato yau ana nan tare da yau har gobe alhijiri ya hito sannan yau ta kare yau ba Litinin ba litinin ba wato 22 ba ta karewa a abin nan mm, mm, litinin ba ta karewa sai gobe alhijiri ya hito wajen karfe biyar ba wani abu gaba ko to wato um, bayan mun haɗi darajar shi sannan mu kowa mu haɗi yaushe zai zo uh, lailatul qadar khairu min alfi shahr ko wato lailatul qadar ya fi dubu ya yi wata dubu laysa fi lailatul qadar wanda babu lailatul qadar da ciki fal amalu salihu fiha aiki na kwarai a ciki khairun minhu ya fi aikin kwarai ciki na abin nan fi alfi shahr dare dubu laysa fi fiha wanda yake babu lailatul qadar da ciki kun gane ko wannan shine darajar shi guda ko wani aiki kai ko da sadaka kai da naira za a ninka ta sau dubu sau talatin ku gane ko wannan shine guda tanazzalul mala'ikatu tanazzalul mala'ikatu mala'iku na dora sauka wa ruhu sannan da jibril fiha cikin wannan dare bi izni rabbin da umarnin ubangiji suke sauka min kulli amrin ko wani al'amari wanda za a yi cikin wannan shekara to ran nan ne za a yi budget abin da za a yi duka da tilka sana duk abin da za a yi ran na ake saukar da shi sannan a yi ta zartar da shi har kamin shekara ta kare ila qabil har zuwa shekara mai komowa kun kun fahimta ko wa min sabab wa min sababaihi bi ma'an al-ba'i ina ne wa salis qawluhu salamun hiya wato kuma ita daren aminci ce salamun hiya daren duk aminci ce hata matsala'il fajira har fitowa alhijiri wato matsala'i wato kenan ko matsali'i amma wani matsala'i lokacin fitowa ju ila salama an sanya ta aminci da kasarati salami fi hamilin mala'ika domin mala'iku suna yawo kasar gidajen musulmi suna can salamu alaikum la tamuru bi mu'minatin malaiku ba su shuɗe mu'mini mace mu'mina wala mu'minin ko namiji mu'mini illa mala'iku ta alaihi wa te malaiku sun yi sallama gare shi to yaushe wannan lailatul qadri take malamai sun yi khilafa gare shi wasu wato hadisi wata rana annabi ya hito don ya gaya ma mutane lailatul qadri sai ya iske mutum biyu na faɗa suna zagin juna sai ya ce na fito don in gaya muku lailatul qadari amma na iske wane da wani ya talaha ne wato suna zagin juna wannan yasa an mantar da ni Allah ya sa shi zan wannan mantar wannan ta zan alheri gare ku domin kenan tunda ba san ta ba shi kenan sai mutane mutum ya ta nema shin cikin uh, abin nan watannin uh, shekarar yake gaba ɗai kaga in kana tsammanin cikin cikin watannin cikin kwanakin shekara ne kullum sai kai ta kokarin aikin alheri har shekara ko ko cikin ramadana kawai yake in ya zan cikin ramadana ba san kowane da tun da farkon ramadana har karshe mutum sai ta ibada a kun gane ko ko ko cikin goma na karshe domin galibi annabi yakan yi abin nan yakan yi itikafi ga goma na karshe domin ana tsammanin nan take don mutum ya samu wannan aikin alheri Ah, wanda ya ɗauka kuma wato kenan an fi zaton tana cikin mara wato daren da 21 da daren 23 da daren 25 da daren 27 ah, da daren 29 kun gane ko wasu na cewa akwai wani malami wanda ke fitarwa da abin nan kidan harufan lailatul qadri wato in ka mutum ya kidan ya harafi tara ne nan an ambace ta sau ta sau uku lailatul qadr ma adaraka ma lailatul qadr lailatul qadri tara sau uku 27 wasu na ta 27 kun gane ko abinda an rikicin wannan in ya zan ba kusan wata ya hita ba radda kun kai kuke lisahin ku ya kai 28 kusan to suratu lam yakun makiyatun aw madaniyya wa hiya thamanin ba tis'un ba ku gyara thamanu ayatin ayoyi takwas ne to khabiru an ahlil kitabi tana ba da labarin halayen yahudu da nasara sannan da masu shirki mushrikai qabla bi isati sallallahu alaihi wasallam gabanin aiko annabi sallallahu alaihi su duka sun yi ittifaqi za su yi imani da shi lokacin da in yazo. ko wani na cewa akwai wani annabi yana nan tafi in ya zo za mu yi imani da shi wa kubrihim ba da zuhurihi bayan da ya bayyana sai sun ka kafirta ina dan wa hasadan dan tsaurin kai kuma don hasada abin nan mu karanta mu gani bismillahir rahmanir rahim lam yakun alladhina kafaru waɗanda na kafirta basu gushe ba min ahli kitab daga cikin mutanen littafi wal mushrikin da masu shirki ya ce masu shirki kenan abin nan qurayshawa ko ko abin nan larabawan da basu mutu ba ba yahuda ba su shiga yahudanci ba su shiga nasaranci ba ko kuma sauran masu bauta ma duk mai bauta ma wani abu wanda ba wanda ba ba wani littafi na sama ba shi ake ce mushrik kun gane ko majusi ya shiga mai bauta bauta wato ba su gushe ba mun fakina Ah, abin nan um, ah, ah, wato ba su zan masu gushewa ba amma kuma ga abin da suke a kansa na cewa za su yi imani da annabi in ya bayyana hatta ta ace humul bayyana sai hujja ta zo musu bayyananna wa hiya muhammad sallallahu alaihi wasallama abin nan da suke tsammanin ya zo ya zo kuma ya kawo musu hujja bayyananna na cewa shine annahum lam yasruku dinahum illa ba'da maji'i ba su bar addinin su sai bayan zakuwar shi wa kanu muttafiqina ala ba'di sun ittifaqi na cewa wato za a aiko shi wa zalika jima'u dinihim allazi kanu alai wannan shine inda addinin su ya hadu wanda sun kai ittifaqi akan shi kaula mafatihi sallallahu alaihi wasallam gabanin aiko annabi duk sun yarda akwai wani annabi na nan na tafi karshen zamani in ya taho kowa zai imani da shi wanda duk bai imani da shi bai na akan ba kun gane ko eh eh eh mu da muna fahimta a kan cewa duk irin aikin ibadan da mutum zai yi ma eh. ya haɗa niyyar nan da wani ya zan ya zan shirki haka ne haka ne in ba haka nan ba ana cewa musulmi ya kafirta ya zan shi ne wani inda hmm. shi da Eh. Ah, wadda ba musulunci ba wadda ba abin nan yahudanci da nasaranci ba shi ake ce ma shirki a da a da duk wanda ya hada wani da Allah ko da musulmi ne ya hada wani da Allah an kaga yana eh, abin nan sihiri ko kuma yana cewa ga abu kaza ko kuma yana yanka ga dutse ko kuma yana cewa ga wani an saukan masa wani abu duk shirki kamar akar makallawa a zahirin abin da domin tauhidi na musulunci ya kasu kashi uku akwai tauhidin rububiyya ka yarda Allah shi adda kome wannan babu wanda ke musu shi ko arna wasu abin da ba su musun wannan sannan na biyu tauhidul uluhiyya wato kame a kawo wannan akwai tauhidul asma'i was sifati ko wace sifa ta Allah shi ɗaya adda ita ba wani mai irin ta kun gane ko eh, in an ce Allah na ji yana gani yana gani da ganin har zari har ko ina cikin duniya ko ina amma ban sauran mutane kowa iya ka ganin su yana yiwa har adati ya taho a buɗa masa kun gane ko wannan sai a ce karama ce ko mu'jiza ce amma dai Allah shi ɗaya adda wannan gaba ɗaya ne tauhidul asma'i was su suwafinsa shi ɗaya adda su suwafinsa a abin sunayensa shi ɗaya adda su yana yiwa ai tarewa ga suna a ce abin nan rahim abun rahimun amma ba kamar arhamaniya ta Allah ko rahimiya ta Allah ba kun gane ko to um, wannan shi annabiyu to sannan kuma uh, kamar yadda kai yadda shi adda komi kuma ka ce shi ɗaya ke umarni shi ɗaya ke bada dokoki ala lahul khalqu wal amru shi kai halitta kuma tunda shi ke halitta kuma shi ɗaya ke bada doka kun fahimta ko akwai tauhidi na ƙarshe wanda yake wannan al'umma ɗaya adda shi tauhidun risala manzanci kamar yadda kai yarda Allah shi ɗaya ne shi ɗaya ke bada umarni to zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma shi ɗaya ke kawo dokan nan cikin duniya duk wanda ya kawo ta cikin duniya ba shi ba wato ƙari ne wato abin na shirki ne kun fahimta ko eh, amma annabawan da an gabani yana yi wa zamani guda a samu annabi biyu ko ko abin da shi haka nan kun ga Musa da shi da dan uwansa da Shu'aibu duk annabawa ne manzanni ah, abin nan Musa alaihi salamu hadiru ah, ah, abin nan gashi ga hadir sannan ga Shu'aibu kun fahimta ko Ibrahim da Lut cikin lokaci guda ashe wato annabi shi ɗai yake banta da wannan tauhidin risala a zamaninsa ko bayan zamaninsa ba wanda ya isa ya ce Allah ya aiko min da wani abu don in yi ni ɗai balle in faɗa ma wani Ko wani mutum abinda a gaya shi ya yi ƙoƙari ya karanta ya gane ita ganewa ba yi mata iyaka ba wannan gane abinda wani bai gane ba wannan shi kan akwai tafa'udi ciki har abada to sannan kuma fahimtar ka inda ta shafi addini ba abin nan addini ba mu'amala ba to tilas ne ta zan kada ta saba mata ahlus sunna abin nan na farko as-sahaba tabi'in tabi'i tabi'i in ta saba ma aqidar su to sai a yarda ita kuma a aiki da ita kun gane kun ta madalla hmm. eh Eh, eh wato abin nan ana cewa amma abin da daidai a ce don Allah domin annabi ya shirya da kai yadda ake yi don Allah bai ce ai don na ba ko ya ce ai don sa eh a to bai ce ba to kada ka ƙara masa ka gane to mu ci gaba rasulun min Allah shi abin da an kace hujja nan bayyananna wani manzo ne daga Allah wa huwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tulu sofan yana karatun takardu akwai alko ya tulu yana karatun takardu mutahara tsakaki min al-babu qari a cikin su zai zo yana karanta muna waɗannan takardu fiha kutubu cikin takardun nan akwai littafai surori kayyima waɗanda yake masu daraja da wata kimatin masu masu daraja misal da jawahir kamar lu'alu ay masu tsada ai alqur'ani la'annahu itamala malala hakanin nafsi nafisa domin ya tattara akan kunce kunce waɗanda yake masu daraja kun gane ko fa minhum man amana bi daga cikin alul kitabi da mushrikin akwai wanda ya imani da shi wa minhum man kafara bi daga cikin su akwai wanda ya kafirta haka ne ko ba haka ba wa ma tafarraqa alladina wa ma tafarraqa alladina utul kitaba illa min ba'di ma wa ma tafarraqa alladina utul kitaba wadannan da an ka ba littafi basu bambanta ba su rarraba ba fi fil imani bihi ga cewa in annabi ya taho za a yi imani da shi illa min ba'da ma ja'aluhu bayyana sai bayan hujjan nan ta zo musu wato shi huwa annabi sallallahu alaihi wasallam aw alquran ko ko bayan qur'ani alja'i bihi wanda yake shi annabi ya zo da shi mu'jiza sallallahu ya zan mu'jiza gare shi wa qabla maji'i sallallahu alaihi wasallam kanu mujtami'ina al imani bi gabanin zakuwa shi sun na nace akwai annabi da tayi karshen zamani sun sa Ahmad in ya tawo za mu imani da shi idada in ya zo shikenan da yazo fa hasada man kafara bihi min wanda yayi hasada shi sai ya kafirta wanda bai hasada bai bi ya ci nasara wa ma umiru wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu wa ma umiru alhali su waɗanda na kafirta shin an aza musu wani aiki wanda ba su sani ba a'a ba umarce su ba cikin qur'ani inda maji'i rasul bayan da manzon nan yazo illa li ya'budullah sai su bauta ma Allah kawai shi manzon bai ce ku zo ku bauta min balle su ce mun ki kun gane ko eh, mukhlisin lahu dinu kuma su tsarkake addini saboda shi kawai kada su fada kowa da shi kuna fa masu karkata daga bugun addini zuwa ga addinin kwarai wai ki musu lasan su ai da sallah kamar yadda anka ce, wai wutu zakat su bada zakat don miskinai ba shi bai ci ba wa zalika wannan abin da an ka umarce su da shi cikin cikin cikin qur'ani dinul qayyima shine addinin kowace al'umma wata akan hanya su sosai allati umiru biha wadda ke an umarce su da ita fi tawrat cikin tawrat da injil wa fi sahih ibrahim kuma cikin littafin ibrahim shi anne wa lam yumaru bi shay'in jadidin ba umarce su da wani abu sabo ba mai ma yujibu tana qur'ani abin da ke wajabtar da cewa ba mu yarda ba fa yaftariku balle su rarraba misal tafarikin kamar rarrabar da sun kai fa yumin banu sashe ya bada ya imani sashe ya kafirta ma anna kutubahum fiha amrun bi ittiba'i muhammadin wa dini cikin littafan su duka akwai umarni da bin muhammadu da bin addinin sa idza ja'a ila shahu wa kayfa kafaru bi to ya sun ka kafirta da shi wata fara ko sun ka rarraba firaqan sun ka dan kabilu daban-daban muftalifatil ahwa kowane yana bin son zuciyar shi kun gane ko wannan shi ya samu musulmi har sun kai abin nan ɗariƙoƙi talatin talatin ɗin nan shine an kace za a yi dajjali na talatin cikin musulunci kowane yana da shi annabi ne la nabi ya ni. domin duk wanda yace ya samu yayi da yayi da annabci hmm. eh? an gyara kafira ya fara da wani takafir ta faƙala yace innal ladina To an fara da waɗanda sun ka kafirta, an ka ce innal ladina kafaru waɗanda sun kafirta min alikita daga cikin mutanen littafi da masu shirki fi nari jahannam suna cikin wutar jahannama na biya suna waɗanda aka kaddara mu dawwama ciki har abada qulu muqaddaran khulud wa an qaddara musu dawwamu su cikin Allah daga Allah ta'ala kun gane ko ulaika hum sharrul bariya waɗannan su ne sharrin halitta bi kubri saboda kahirta su bil da gaskiya ba da mata bayyana lahum ba ya bayyana gare su fala uzura illa lina ba su da wani uzuri sai dai tsaurin kai wa takabbur da girman kai wa hasad da hasada ثم ذكر تعالى الفرقة الثانية بعد كان أمبتشين جماعة تبيو المؤمنة فقال يتي ودت إيمان غاشي إن الذين إن الذين آمنوا ودن سنك إيماني دا محمد وعملوا صالحات سنك أيكة أيوكا نقرأ أيكم قرأ شيني كي أبين دا أنك تي كي كمر يد أنك أمر تي كدي أولئك هم خير البرية ودن سنة ميتا واتو جماعة ay khaliqa su da mai halitta Allah lin shirahi sudurihim lil haqqi karban su ga gaskiya wa da bin gaskiya mun ci gaba to su da dannan da nayi imani jazaohum inda rabbihim abinda sakamakon su wurin ubangiji jannatu an wato aljanna zama tajri min ta al ruwa wato har abada suna ciki sannan ruwa na gudana da karkashi zuwa sama khalidina fiha abadan suna waɗanda yake masu dawama cikin abada radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wato a ce Allah ya yarda da mutum ya fi daɗi ga zaman aljanna din don bai tsoron wata rana kuma yi wani laifi waradu ana su ma sun yarda da Allah ladar da ya ba su sun ci ya ishe mun gode zalikal jazaa'ul hasan wannan sakamako mai kyawu sabitun liman kashi rabbahu ba wai wadancan na farko ɗaya ba duk wanda ya har karshen duniya to wannan ya tabbata gare shi ai khafa iqabu wanda ya tsoron Allah fantaha amma sai ya hanu daga saba ma Allah ta'ala wata ba ma hu bitiba'i kuma ya bi abin da Allah umarce shi ya bi walam ya takabbar an ittiba al haqi bai girman kai ga bin gaskiya ba inda zuhuri lokacin da gaskiya ta bayyana to shi ma ko da baya cikin waɗancan na farko shi ma yana da abin da an kace waɗancan na farko ga kuma kwansu bai tsaya can ba zalika liman kace rabba wanda ji tsoron Allah duk zai samu min al-hikmati akwai daga hikima maruya marawa Anas ibn Malik abinda Anas ibn Malik ya rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam qala li Ubay ibn Ka'ab wato wannan sura wato sai wato annabi ya ce ma ubay ibn kab inna allaha ni an aqra alayka lam yakun alladhina kafaru Allah ya umarce ni ka karantar da ni lam yakun alladhina kafaru fa qala ubay wa samani laka ya ambace na yace in karantar da kai qala nabi sallallahu alaihi wasallama na'am eh ya ambata fa baka ubay sai ubay kuka wato abin nan kuka wannan najin dadi ne fa qara'aha ah, sallallahu alaihi wasallam alai sai annabi ya karanta ta gare shi ya karanta ma annabi kenan qala al-qurdabi wa fihi min al-fiqi wa to mi al-fiqi mi dalilin wannan abinda za a iya fahimta daga wannan fihi min al-fiqi qira'atul alimi ala al-muta'allim don kana malami kada ka ce ba za ka yi karatu ga almajiri ba domin duk yadda ka yi karatu yaro zai yi ga wani kun gane ko wa qala ba'alhum sannan ba'alhum sai yace inna ma qara annabi sallallahu alaihi wasallam ala ubayy annabi ya karatu ga ubayy li yu'allima an-nasa tawadu don ya karantar da mutane tawadu kada ka kace tunda ban gane ba wa ai yaro yaushe an kaife shi wato abin nan linnasi ga mutane li'alla ya nafa ahadu min ta'allumi don kada kowa shi kyama ga neman karatu daga yaro wal qira'ati ala man dunahu ko shi karatu ga wanda ya fi shi bil manzilati ga daraja wannan shine wasu kace ni kuma ga ra'ayina qultu yu'ayyidu hadha darsu sura wato darasin sura ya ya abin domin ahlul kitabi waɗanda a gabanin annabi an ce su karatu ga wanda abba ya gare su wanda ya yarda ya yi karatu ga wanda abba ya gare shi wanda bai yarda ba girman ka ya hana shi fa inna ahlul kitabi umiru bi ahad alquran su ahlul kitabi an umarce su da karba alqur'ani min annabi sallallahu alaihi wasallam wa hum dunahu wa dunahu yana baya gare su shi zaman ga zamani wa abaw an kusun ka ki wa halaku fara ka eh? to ma da eh suratu zalzala To suratu zalzala makiyya wato abinda zalzala girgizar kasa amma ka ta sauka ko madina wa hiya samanu ayati ayoyi takwas ne ba tisa ba ah, tukhbiru an kayfiyati ah, khurujin na suna ba da labari yadda mutane ke fita daga kaburukan su libasu don tashi kiyama in an kai busa kafo na biyu yadda mutane ke fitowa lil hasi ala amali da khairi mahama qalla ni amfanin a nuna muna wannan domin a faɗaitar da mutum ya yi ta kokarin aikin alheri alkin alheri nan duk yadda ya kaɗan kada ka yi. wa tahdhir an kulli shadin kuma tsoratarwa ga kowane shari zalika kada ka hito da shari kudi yadda ya kada duk zafin shi eh aikin alheri duk zafin shi duk komai zafin sai kuma komai zama sa kadan ka damu ka gane eh, in kai hushi kenan a bin shaidan ya ci nasara ya hauka yana yana gudu <laughs> bismillahir rahmanir rahim idza zulzilatil ardu an karanta lokacin da an ka girgiza ƙasa kan da kiyami sa ka motsar da ita don tashin kiyama ha motsa wata tariki shadid almunasib li ha kun ga abin da girgiza ƙasa ba abu kadan bane wa akhrajatil ardu kuma ƙasa ta fidda duk nauyayen abubuwa da gare ta ai kunuza ta taskokinta ila tukhrijul ardu kunuza za ta fidda zama zamanin isa wa ma ba'dahu da abin da bayansa taskoki in ya zan taskoki ga sunan tana fitarwa yanzu kun ga babu lokacin da wadata ta yi kamar yanzu fazilzalu ala hada fi dunya in bisa ga wannan kenan zilzal din wato ana zaune lafiya kenan wakila mautaha ko ko tafi da matattunta fa tukhrijum tahidda su fi nafqati thaniya ga busa ta biyu wannan ko kenan lahira kenan kun gane ko ce yawan dukiya yana cikin alamar tashin kiyama na farko hmm. wa qala al insanu to lokacin da ta girgiza ta fita abubuwan da a ciki sai mutum kafiri ya ce malaham ya same ta wato wani hali ne wannan yawma idin yawma idan a ran nan to haddasa akhbara ita ƙasa da za ta bada labarin abubuwan da ta kunsa ai to kubiru ma umila alaya za ta bada labari ga da an aikata cikin ta min khairin wa sharin ko khairi ne ko sharin wannan ya nuna kenan lahira kenan to bi domin ubangijinka ya yi wahayi zuwa gare ta ai amara ha bi zalika ya umarce ta fil hadisi tashhadu ala kulli abdin kasa za ta yi shaida ga kowane bawa ko abin nan namiji ko mace bi kulli ma umila ala zahariya ko bi kulli ma amila ala duk abin da mutum ya aikata kasan nan za ta ce yayi abu kaza wuri na kamar yadda gabubuwan shi kuma za su yi shaida yawma idan yau ma idin ya zurin nasu ran nan mutane za su fita daga abin nan na min mawqifil hisabi za su juya daga wuraren hisabi a ashtatan daban-daban mutafaddiki wa akhidun zatul yamin akwai wanda ke yin wajen damar ya sa sama zuwa aljanna wa akhidun zatul shimal wanda ya kama kuma hanya zuwa hagu zuwa ga wuta li yaro amalan dan su ga sakamakon ayyukan su na cikin aljanna ko cikin wuta faman ya'mal faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharra duk wanda yayi aiki gurgudon azzarra wato gwargwadon nauyin mahi karancin tururuwa wato eh, dabba mai rai kuma khairan na alkhairi yara zai gani shi ai yari su ko yara sawabu zai ga sakon sakamakonsa wa man ya'mal wa man ya'mal min qala dharrati duk wanda ya aikata gwargwadon azzarra sharran na shari yara zai ganshi. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم don haka Allah annabi yace ittaqun nar ku bi ku kokari ku kare kanku daga wuta walau bi shakki tamratin in kana da abin sadaka ko da ɓaren abin nan da bino ne bayar ya yi kace baka bayarwa fa man lam yajid fa bi falkatin ko fa bi kalimatin tayyiba in baka samu abin da zaka yi alheri da shi ba to yi magana mai kyau wa hadhihi akhawfu ayatin fil qur'ani wannan ita ce aya wadda ta hiban tsoro cikin qur'ani duk aikin da kai ko mai tsari zarati ne zaka gani na shabi balle na kai mun yo wadda ta ki wace ce ha aya wadda ta fi alheri wace ce wala saufa yu'tika rabbuka fatalla ita ce ta domin annabi ya ce ba zai yarda ba sai an hidda kowa daga cikin jama'a shi eh, wato abin nan rawahu sa'alabi ko bi sanadin da yake lakin ya shaɗu da ma rawahu ibnu abi shayba marfu'a idza zulzilat fa adil rubu alquran wannan idza zulzilat tana daidai da rubu'in qur'ani انتهى خليل ci gaba. Akara makalla. Ehe. A da ga shi an ce mutum ya ya bada ko da rabin eh. ya irin almajirai wanda suke an ka su ko da shi kenan sun hutar da kai ba ba ne ba ne suratul adiyat to suratul adiyat ita kuma aya goma sha ɗaya ce wa raisi yakin kafirai bil igarati da yin hari a su wal quwwati da yin da nuna musu karfi wa bil lisani kuma a yaƙe su da harshe wato ayi musu wa'azi wata kawai da tsoratar da su li izalati ya malin don gusar da muyagun ayyukan su kun gane ko bismillahir rahmanir rahim to gashi cikin sura gajera amma an gaya mana ga yadda ake yaki da tsoratar da kafirai wal adiyati dabha Allah ya rantsuwa da dawaki masu gudu wato abin nan da safe zabuha suna hidda sauti ko-ko-ko domin sauti ne wanda yake ba mai shi daga abin nan daga doki sai kare sai yanyawa kun gane to kalmuriya wato dawaki waɗanda yake masu hurawa wuta kadahan wato lokacin da suke gudu akan duwatsu suna fidda abin nan domin in aka gama dutse da dutse sai kaga wuta ta fita ai bi hawafira da kofatunsu su idza sara fil lokacin da sun kada cikin kasa za ta hijarati bil lail wanda yake akwai duwatsu cikin sun kai tafiya cikin dare sai ga suna fidda wuta fal mujira su su kuma su dawakin masu yin eh, hari da safe domin hari da safe sannan mutane ba su shirya ba kafirai ba su shirya ba an yi samun nasara akan su ala khairu tukiru wato yayi dawaki wanda ke hari alal adu ga makiya wakata su bi lokacin asuba bi gara garati ashabi domin masu su su yi hari akan su ay ya aduna laylan ko eh, abin nan li Allah ya shuru bihim al adu yu'adduna laylan za a yi tattalin su dare wato don kada abokan eh, yaki su san da su alhijir kamin alhijir ya to sai a fada musu wa yuhjamuna alaihim ko tana a fada musu li yurau ma ya tuna wa ma wa ma don wato eh, don su ga abin da za su zo da shi da abin da za su bari wal masufi salasati a ani al adiyat da an ka an sifofin nan uku ko abin da an ka sifanta uku din nan wato da an ka ce wal adiyat wa ma ba da an ka ce wal muriyat da fal mujirat subha bal mawsufu zatun wahida wato zati guda ne su dawakin su adda shi allati yujahidu alai hal adu wanda yake ana yakin makiya akan su ku fara kafirai har da tashin kiyama ciyar da su ma kawai a'a aje su dan ciyar da su kawai shi umci ne sai in za ka yi wani amfani na alkhairi da su ka gane hawa ko kyauta eh hawa abin nan eh, hawa don zuwa abin nan ka ko ko abin nan koyon eh, eh, hawa a dora suka akan suka iya ai kaga wannan koyon yaki ne ko holo a abin da ko to holo <laughs> in ya zan dan ibada holo in ya zan dan ibada wato babu caca ya halatta amma ya halatta ai wani nau'in caca wani iri ne ka ce in ka tsere min ga abin da zan baka ka ɗebo ka aje ko ka tsere masa ko ya tsere ma wannan abu ya zan na abin wanda ya tsere sai ya dauka in bai tsere ba in akwai na uku cikin ku sai ya dauka in babu sai a ba yan kallo bai dawa gare ni bai koma gare ka domin ka sadaka da shi dama ka yi don ka sa mutane su abin nan wannan wanda aka rawa kallon da su kuwa kenan eh gaba kuwa to ga folo da waki ba wani abu ne kuke son ku ci ba mm. ai kaga akwai koyo kuma yanzu su masu yin folo mm. in abin za a zo yaki ne ai su sun fi iya hawan doki ai yaki ga sauran haka ne amma ne wasa ne a ko abin ya danganta ga niyya ina mana amali bin niyya ai Allah ya gara to ci gaba ba zan nabi sun ka abin nan sun ka fada makiya ko asar nabi na ka sun ka motsar da kura wato ga abin nan ga wurin koko ga makiyan aw bi zalika lokaci ko wannan lokaci sun ka motsar da gubaran kura bi shiddati harkatihin na gurgurdan wato da tsananin motsin su ko wasa da nabi suka keta jama'a wato abin nan taron makiya da wannan kura ai sirrin wasu sun ka zan tsakin makiya kun gane ko li annahu fi ta'wil al-fi'li ai wallati adawna waɗanda sun kai gudu fa auraina sun ka fura wuta ga abin nan duwatsu fa agarna sun kai hari innal insana to lalle mutum kafiri mai abin nan mai ah, mai butulci ne ga ubangijinsa ko ya bashi ni'ima duk ni'imar da ya bashi bai godewa saboda haka ba abin da ya dace da shi sai a yake shi shine lakanut don haka wato a yi tattalin yaki domin duk wanda a kafiri sai an yake shi kenan eh, abin da kuma cutar kafiri wato in yana cutar ka kyale sai dauka kai wawa ne kun muhim da ko eh, sai dauka kai wawa ne hmm. wa innahu ala zalika wa inna huwa la zalika la shahida Allah wato halarce yake ga wannan aiki na girman kan nan nashi na butulcin nan ya shadu ala nafsi yana shaida ga kansa bi sababi amalihi bi sabban ayyukansa ai inna amalahu tadullu ala khalihi an khalihi ko eh, ala khalihi qad lalatu hiya al muradatu min shahadati ala ala qulubihi wato ya sani yana yi tadullu ala hal ba khalihi yake ba halihi ne babu ɗaɗi wannan. Hali halihi ne eh. Hali halihi ne to wa innahu wa innahu wa innahu lahu bil khair la shadid shi mutun din wato mai tsananin so ne ga son alheri ai la shadidil hubbi mai son tsananin so ne lahu ga wato ga abin nan ga dukiya ba ya kalbi sai shi dora rowa da shi wal muqsam bihi umurun thalatha abin da an kai rantsuwa da shi abubuwa uku ne wal muqsam alaihi abin da za a yi sababin rantsuwa abubuwa uku ne fa salasatul ula eh, ta ayyana ala tu'ilu ala muharabati thalathati wato uku waɗanda an kai rantsuwa da su suna taimako ga taimakon ga fada da uku wato mutun lakanu sannan mai ya san yana yin sannan kuma gasar dukiya to fila sai an yake shi da waɗancan abin nan dawaki masu hura masu gudu masu hura wuta masu na abin nan eh, eh, masu hari to mace gaba wa kama yuharabu insan ko kamar yadda ake yakin mutum alkafir wanda aka kafiri al insani al mutlaq bil quwwa wato kenan mutum kenan wal khayl da dawaki igara ta da yaki fi auqata cikin lokutanta da raddi an kunu don mai da shi daga abin nan kafircinsa wasu yi amali da mugun aikinsa wa hubbi al da son sa ga dukiya hubban shadida wa kamar yadda ake yakin sa ga waɗannan haka kuma yuharabu alaiha za a yaƙe shi akan dawakin bi takhawfi da tsoratarwa wa tahdiri da bashi tsoro fa ashara ta'ala ila zalika wa qala afala ya'lamu kun ga kenan kamar yadda ake yakinsa da dawaki haka nan kuma ake yakinsa da baki wa'azi shine wannan kenan ala ya alamu shi mutum mai girman ka bai sani ba ku sai da yanka ko ne mafil kubura abinda cikin kabruka na matattu wa husila kuma an ka tabbatar da abin da cikin zukata na kafircin sa da rashin ko rashin eh, imani ko rashin imani inna rabbahu wato ubangijin mutane a ran nan lakabirin masani ne ayla alimin masani ne ko ijazi mai saka musu ala kudin ga kafircin su ko idan Lamiru jama'a mai da lamiri da ana bukiya mutum guda domin insan ya haɗa eh, abin nan da yawa kamar yadda ake yaƙi mutum da dawaki haka kuma kenan ake yaƙin sa da wa'azi kun gane ko to ci gaba wato abin nan ma izin wa huwa ta'ala khabarun da'im khabirun da'im Allah masani ne har abada li annahu yawmal mujazati wato um, abin da ya sa yau an ka ce ubangiji ran nan masani ne domin shine ranar sakamako in ba haka nan ba ko da yaushe ya sani wa huwa al-maqsud bi tahwim wannan kuma shine ake son lanar sakamako Allah na san kun gane ko to suratul qari'a makkiya to ci gaba ku yi hankali kan mu abin nan ku yi hankali har mu kare ci gaba to ga suratul qari'a abinda qari'a busa ta biyu domin tana duka abin zukata wato hiya ihda asharata aya fa hiya lil wa'd wa takhwid wa'azi da tsoratarwa bi ahl bi ahwal qiyama ga halayen kiran tashin kiyama wal hal lil qiyam bi amal tsari don fadaitarwa kuma don mutun ya tashi yayi ayyukan da'a eh, li tasqil al mizan yawm al hisab domin ya naure yadda ma'aunin sa ranar kiyama bin haka yace bismillahir rahmanir rahim al qari'a wato mai abin nan mai kwankwasa tukata da tsoro ita ce kiyama Allah ce ta karawul qulub wanda ke tana duka zukata bi ahwali tsorace tsoracen ta ko kuma busawa ta biyu Allah ce ko Allah ce alkiyamatu bada wanda yake bayan ta sai kiyama kun fahimta ko mal qari'a menene wannan mai don kasar ta wannan tahwilul li sha'ani don tsoratarwa ga sha'aninta wa ma adraka wa ma adraka wa ma adraka mal qala me sanar da kai abin da ake ce wannan qari'a ziyadatu at-ta'lim da wannan da a tsoratarwa da girmamawa gare ta wa ma al-ula da wa ma ba badahu khabaru wa ma a wa khabaru wa fi fi mahallin maf'ul sani li adadi ka san abin da qari'a yawma shi nan to in baka san ƙari'a din nan ba shine yinin da mutane ke fita daga ƙaurukan su kar farashin mabzu kamar abin nan uh, fari ɗan ƙanana sun je ake ce masa wato al wanda an ka wace ka iljira da kamar ƴaƴan fari ai muntashir wanda ya watse ya mushi balu fi nan sace na na fada a cikin sace lil hayrati don ɗemuwa ila an aure da hisab bayan da an kai busa sai mutane su hito kowa bai san inda za shi ba sai bayan an koma kiran su zuwa ga hisabi sannan su taru wata kunar jibalu wata kunar jibalu duwatsu su zama kal'ihin ilmanfushi kamar abin nan auduga wanda an ka nike kamar sufi wanda an ka nike manfushi wanda an ka nike ka sufil mandu wanda an ka yi saɓi fi shifatin sairi ga saukin tafiyar su hatta ta sauya mal alli wato kenan a nike duwatsu su koma kamar abin nan auduga a baje su فأما من ثقلت فأما من ثقلت موازينه فهو to a ran nan fa ma man saqala muwazin wanda yake ma'aunayyan shi sun yi nauyi da an radda hadin hasanatuhu ala sayyi'ati shine ayyukan sa na kware sun rinjaye yago to ho ho fi ishatin radiya shi yana cikin rayuwa wanda ayyar dadda fil janna suna cikin aljanna za ta radan wanda yake kowa na yarda da ita in ya shiga bi an yarda ha wato abin nan kowa yana yarda da ita ai mardiyatun lahu wa abin yarda ce ga wanda ya shiga wa amma man khaffa wa amma man khaffa wa amma man amma wanda yake ma'aunayyansa sun yi sun zama masu sauki wato sun sun dauke babu aiki bi an raja sayyi'atuhu ala hasanati shine muyagun ayyukan sun rinjayi ayyukan sa na kwarai wajen aiki na kwarai yayi sama mugu yayo kasa to fa ummuhu hawiya shi wadda akuwar shi wadda za ta rungume shi a ran nan hawiya wata wuta ce da ake ce ma hawiya Allah tsare mu wa ma ya adara da me ya sanar da kai ma hiya menene ita hawiya din nan narun hamiya wata irin wuta ce mai tsananin zafi ha nahiya sakati. wato ba a cewa fa ummuhu hawiyatun wa ma adraka ma a a ma hiya kun gane ko waslan wa qahwa fi qira'atin tudaf waslan inda kana so ka ce abin wa ma adraka mahiya narun hamiyatun a dai be ta to ci gaba eh eh ku saurara habu kare rubuta takarda rubuta abin nan tabbayar ka don ka kamanta ba musu to suratul takasur makkiya wa hiya tamanu ayatin ayoyi takwas ne mawdu'u har ra'isi an-nahyu an at-tabahi bi kasratil amwali hanawar alfahari da yawan dukiya don ka samu yawan dukiya kada ka dora alfahari da shi wannan farko kuma kana da jama'a da yawa wai don yawan jama'a nan ka dora alfahari wa munasabatu hali ma qablaha zammul lahina abinda ta yi munasaba da ayat da ta gabace ta to duk waɗannan shagala sun ka abin wal mushtagilina an kiyama ba su tunanin kiyama wato a zarge su kwashi shi hadisi ya to cikin hadisi qala nabi sallallahu alaihi wasallama la yasadi wa wa la yasadi wa ahadukum an fi kulli yawm dayan ku ba ya son ya karanta ba iyawar ya karanta aya dubu kullun qalu wa man yasadi wa an yaqra alf ayatin sai sun ka tambaye annabi Wanene ke iyawar karatun aya dubu kullun qala amma yasadi wa an yaqra alhaqum takasur dayan ku ba ya karanta alhaqum takasur yana iyawa to kamar aya dubu take domin tsoron da a ciki بسم الله الرحمن الرحيم التكاثر wato alfahari da yawan dukiya koko yawan ƴaƴa koko yawan dangi ya shagantar da ku daga tunanin lahira hatta zurtumul maqabir hakun hatta zurtumul maqabir hakun ku ziyarci kaburuka bi an mutum kun mutu fa dufintum fiya wato tunanin ni dan wane ne ko ko ni mai kaza ne ko ko ina da suwa ne da suwa ne ya shagaltar da ku daga tunanin lahira har an ka dauke ku an kai ku kaburu kalla kalla a'a wannan baya da kyau sawfa alamu za ku sani thumma kalla sawfa ta'lamu sannan kuma lalle za ku sani ai za ku san su a aqibati tafafurkun za ku san mu um, aqibar mugunya aqibar alfahari da kuke inda lokacin da tsirai ke hita suma fil qabri bayan kana yanka sa ku cikin kabri kuma ku iske bayan haka nan ga tashin kiyama kalla kalla fil la tarawunna la tarawunna thumma kalla wato hakikatan law ta'lamuna ilmal yaqin da kun sani wato abin nan sani na tabbatacce wato da kun san akibar alfaharin da kuke yi to da ba ku shagalta ba kenan la tarawunna jahim lalle za ku ga wuta mai tsanani thumma la tarawunnaha sannan kuma lalle za ku ganta ainihin yakini wato wutar nan tana nan tare da mu kun ga da an ce wuta tana nan ba mu ganin ta yanzu lantarki ya nuna ana nan tare da wuta ko ina haka ne ko ba haka ba sun malakar wannan to in ba ku ganin ta za ku ganta hakika ainihin yakini wato da gani ido li'anna ra'a wa ayana bi ma'ana wahid za ku ganta ainihi ثم لا تسألن ثم لا bayan ku ga wuta hakikatan sun malatu sa'alun sannan kuma za a tambaye ku yau ma idin wato ranar da za ku ganta anin na'im wato ni'imomin da an ka baku na duniya yawan dukiyar da an ka baka da yawan ƴaƴan da an ka baka ko yawan dangi da an ka baka shin ka gode ma Allah za a tambaye ku ai ma yutu lazu bihi duk abin da ma yutu bihi yutu bihi da duk abin da ake jin daɗi da shi na duniya na lafiya wal faraji ko ka zauna babu aiki haka nan kai ta bacci wal amni ko ku babu tsoro ba komi ba kai amfani da wannan ba wal mad'an abincin da anka baka wa sharabi da sha wa gairi zalika duk za a tambaye ku wa inna ma hiya wa inna ma huwa za'idu ala ma la budda min wato kenan akwai ni'ima wadda aka ba mutum wadda zai ci don ya tsare rai to ƙari na wadin dadi shine ƙarin nan wasu alu inna ma huwa fi mawqil hisabi ina za a yi tambaya nan wurin da za a wa mutum hisabi wa sun li tartib ikhbari la limani ba ana cewa sai an yi wannan sannan yi wannan ba li'anna su'ala qabla ru'yati kablar ru'yati jami domin tambayar za a yi ta tun gabani a ga wutar ganin wutar ko sai bayan an yi tambaya kenan ashe kenan sun mu ba don tartibin a aiki ba ne kun gane to suratul asr to suratul asr aya uku ce wa mawdu'uha ar-ra'isi an-nahyu an tabi'il umri hanawar kada mutum ya tozartar da ransa ga banza fi gairi ta'ati Allah ba gaban Allah ba don haka yace wal as ina rantsuwa da zamani a kasam Allahu bid dahri Allah ya rantsuwa da zamani amma ma ba'da zawali ko kuma ila al bayan rana ta yi kamar yanzu da zawali ya gushe har zuwa faduwar rana shine abin nan dahar shine asr fadaru fihi al'ajibu zamani akwai abubuwan ban mamaki suke don haka Allah ya rantsuwa da shi don ya jawo hankalin mu min haitu tasarrufil ahwal yadda hala yake canzawa min sarai na farin ciki wal darai da cuta wa sihhati lafiya wa sakamin rashin lafiya wal gina da wadata wal fakari talauci wa zamanu min jumlati usulin ni'am abaka zamani shi yana cikin wato ni'imomi kun gane ko wa huwa ashrafu min al makan yahi daraja bisa ga wuri domin zamani abubuwan da yake zakuwa da su yayi abin da wuri ke zakuwa da shi kun wanda ko fal qasamu bihi wato Allah ya rantsuwa fa qasama Allah bi Allah ya rantsuwa da shi li'annahu li kaunihi ni'matan dan zama wa ni'ima khalisa la aiba fi babu aibi ga zamani ba ka zamani ya kawo Allah ya kawo ko mugun halin ka kawo eh khasiru wanda ya hasara wal mu'ib wanda adda aibi al insan ko wanda ya kawo aibi ba zamani ba wakila al'asar salatul asr Allah ya rantsuwa da sallar al'asr li anna salatun wusta don ita ce sallah wadda tafi domin kafirai galibi da shagaltattu ba su ne yin wajen wasa wa biha tukutamu fara'idun nahari da ita ke karewa farillan rana sallar rana kun gane ko wa qasami innal insana wa innal insana fi khusr lalle mutum Allah ya rantsuwa da zamani ya ce ina rantsuwa da zamani mutum yana cikin hasara kowane mutum yana cikin hasara sai wanda an ka soge din nan wato mutum yana cikin hasara shine ya tozartar da ransa ga banza wa zalika li anna kulli sa'atin tamur wannan kowace sa'a ta shuɗe min umrin insani ran mutum imma an na tilka sa'a fi ta'atin ko shi cikin sa'a an abin nan da'a ne ga Allah au ma sai koko ya zan zunubi akwai na biyu babu fa in kana ji fi yatin in ya zanga zunubi ne ko huwa al shine khasara al-bayyin bayyanan ne al-zahir wa in kana in ya zan fi ta'atin ga da'a Allah ne fa la alla ha abdal yana yi wa kai aikin da'a amma da kai wata dahi haka ne ko ba haka ba eh, yayi misalin ka fara abin nan kana zikiri amma da ka kai kai karatu ka san ma'anar zikirin bai ba? kun fahimta da ko wa huwa qadirun ala al bihi wato mutun yana iya zakuwa da wannan aiki na alheri to sai ya tsaya ga wanda kasa kaga yayi hasara hmm. fa kana fi'lu ghairi al-afdal tabi'an saboda ka in mutun yayi aikin alheri amma yana yin wanda ya fi to ya zanto zantar da rai wa kusrana ya zan hasara fa bana bi dalika annahu la yanfaqu ahadun min al-husran da wannan kenan ya bayyana cewa babu mai tsira daga hasara kullum sai kana da ilmi kana tunani shine fasabiqul khairat ku dore Ka an yi na shuka kin ka tsaya kai karatu ya yafi ko ko ka tafi yawo ko ka tai makaranta ko ka tai kai shuka yake nan a shuka a tai zuwa shuka a don ka wuri ya bushe kun gane ku illa alladhina amanu sai wadan sun kai imani wa amilu salih sun kai suka aiki aiki na kwarai ne min imtisalil awamir nabiyyin umarnin Allah wa wasnabi nawahi da nisan ta abubuwan da an ka hana wata waso bil haqqi kuma ba su yi su ɗaya ba kuma sun kai wa'azi dan su karantar da dangi domin in ka bar ilmi gare ka kai ɗaya sai shedan ya taya kashe waɗancan ya tawarin jaye ka kun gane suka yi wasiya suka faɗa ma juna su gaskiya al'amru sabit al'amari wanda aka tabbatace wa kullu ma hakama shar'u bi sihhati duk abin da shari'a ta yi hukunci da abin in ka sani kuma ka karantar da wani wala ya suku ku karu kun bai halatta wanda bai halatta ai musunsa ba wa huwa alkhairu kullu shine khairi dukansa min tauhidillahi ta'ala na kadaita ubangiji wa da'ati da bin sa ga um-, umannin sa wa tibai kutubi da bin littafan sa rusulihi da manzannin sa wa zuhudi fi dunya sannan da mutum ya tsaya ga halal cikin duniya wa ragabati fil akhir sannan ya tsora kwadai cikin lahira kun gane wata wasa bisar kuma sun kawa junan su wasiya da yin hankuri ala ta'ati bisa ka tsaya ta'a wal wa anil masi kuma da barin zunubi wa alal bala kuma su dauki wato musibu ai innal insana fil khusran mutun yana cikin hasara illa man kana minhum atiyan bi hadhihi al ashiya'i al arba sai wanda yazo da waɗannan abubuwa hudu wa hiya al iman shine imani wal amali as-salih da ake na kwarai wa tawasi bil haqqi sannan da wa juna wasiya da gaskiya wa tawasi bil sabr sannan da wa juna wasiya dauka hankali fa hadhihi al umur waɗannan al'amura ishtamala ala ma yakhussu nafsahu sun kunsa abin da yake banci mutum shi ɗai shine imani da aiki na kwarai wa ma ya kusu gaira wata abin da ya keɓance wani wa huwa tawasi bil haqqi shine kai mai wasiya da gaskiya wa tawasi da sabr sannan da hankuri da yin wasiya da abin nan da hankuri kun gane don haka wato shafi ke cewa da wannan sura da yanka saukar ta ishe mu to suratul humaza بسم الله الرحمن الرحيم ta bismillahir rahmanir rahim suratul humaza makkiyya aw madaniyya wa tisu ayati tubayyinu halal khasir sana bayyana wa halin mai hasara sahibul akhlaqil zamiwa mai halaye mu yabu wa ma alihi da makomarsa wa zalika munasibatu halima qaula wannan shine tayi dangantaka da ayati da suratul gabaninta wa huwa mawdu kifi, fi shine abinda ta kunsa domin kaga in mutum ya bar wannan halin zaman mutane zai yi kyawu bismillahir rahmanir rahim wailul likulli humazatil lumaza bon ya tabbata wato abin nan ci wailun kalma ce ta azaba ko ko mugunya addu'a ce ko kuma wani rahi ne cikin jahannama wato kenan ko mugunya addu'a ce ga duk mai mai abin nan zumɗe mai mai nune hamzu da hannu nune kenan lamzu wato da baki shi dora ɗan mutane yana giban mutane shi na ɓata wato darajar mutane wal mu'minina ko yana ɓata mu'min wato wai ga tabun nabi shi na giba annabi ko ko yana giban mu'minai fi kulli asadin wa makanin wani zamani kuma wani wuri to wani ya tabbata gare shi Allah ya tsare mu zai jama'a Allah zai jama'a malam wanda ya tara dukiya wa'adda da huyan mai shi a tattalinsa mi an kai yana dukiya zan kai alƙalai su su bani gaskiya kun fahimta ko hmm. to ai a hasa wato yalli lisa ya shi waje alahu uddatan li hawalita da har ya sanya tattali wato ga musibin da za su zo tunda yana da kuɗi bari in yi alina ku tai ya hasabu ya hasabu an amalahu ya sabu ana malu wa khalda yana tsammanin dukiyar shi idan ta dawamar da shi ba zai mutu ba kalla kalla wannan a'a wato kada shi wannan mugun zato da yun bazar na fil hutama shi mai wannan hali za a jefa shi cikin wata wuta mai kakkaryawa jiki allati ulke fiha za ta karya duk abin da an ka jefa ciki an ka jefa ta ciki an ka jefa cikin ta wa ma adraka kai mai saurare shi me ya sanar da kai abin da yake cin wannan wuta mai karya abubuwan da a cikin ta narul wata wuta Allah ce wadda an ka hura wadda yake tana tsinka ga abin da cikin zukata ba cikin zuciya ba wurin tunani na zuciya shi yake ce mu fu'ad wato wuraren da tunani shi ai kaga nan yake zafi in eh, ai ta shiriku alal qulubi wato haɗuwa ta kona zukata wa alamuha ashad min alami ghairiha wato zafin ta yayi tsanani bisa ga zahin wadatta lillatfi ha domin wato tana shiga wato taushin ta innaha ita wannan wuta wato an abin nan an an an kulle ta akan su wato an mashe ta kamar ginshiki an sa su ciki kamar akwati an sa su ciki an kulle fi amadin mu fi abadin cikin abin nan ginshikai kamar ginshiki farfararre an sa wuta ciki sannan bayan kana an kawo mutu an kasa mumaddada wato waɗanda yake an miƙa su lima qabla ko fa takunu an-naru dakhil al-umud wato wutar na karkashin na cikin ginshikin sannan an kawo mutum an sa sannan an rufe sama ba iska